Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. fata an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalwa alheri ya wurin naku. <laughs> Ya kika fara da dariya gaba daya. Kai da gaba. Eh. Kai kamar dariya na ce. na ce na gaba kowa da hmm. sana'ar ci kowa da hanyar ci haka ne ba hmm. hmm. mu kuma da dariya da su bayi fari a ah, da su bayi fari kashe mu kuma da eh. tsaka da dare ita ce gaskiya to ya za a yi sana'ar ke dai na goma to ya karancin man fetur ya tsadan man fetur dai ba zan ce karanci ba a yanzu dai ko ina gaban ya tsadan man fetur wallahi ana nan ana fama ana fama da tsadar da gaskiya <laughs> ai na baka labari na gaba wai ka eh. yan Najeriya komi sai su kara eh. kuɗi to ita wannan ma yan Najeriya mai alala a nan Maryland ta saba <laughs> harkar mm. Najeriya wai ta fara alala da farko alala dala dala ne baba sai aka zo eh. aka waye gari aka sai ta zo ta ce in ka kira ta ta ce wai alala sai ta ce na 1 dollar 25 cent wai <laughs> wake tsada na ce kai yan Najeriya to yanzu baba da maganan eh. wannan batun farashin mai da ya tashi saboda wannan yakin Ukraine da rashin nan Wai sai ta kira ta satin da ya wuce. Wata ta ce tana son alale guda hamsin. Ta ce hamsin lalle da yawa. Eh. Sai ba ta ce hamsin. <laughs> Zaki baki. <laughs> Ta ta tsara ta ce mata to na 75 dollars. Sai ta ce ya dala 75. Sai ta ce yanzu wai alala dala ɗaya da. <laughs> Da sannan hamsin. wai saboda mai yayi tsada ah, na ce ya tashi daga 25 din nan <laughs> daga 25 ya koma da 50 ana ya kyara yan ya na ce kai duk da aka ajiye mu sai mun yi wannan batu lalle ya kira shi ya taba komai kenan <laughs> tunda har ya kai ga alala ya kai ga alala to kana son ka ci alala a Maryland ka aje dala eh. in guda biyu za ka ci aje dala uku mm, mm. <laughs> ba dala biyu ba. Allah sarki. Allah ya yi mana kowace irin masifa. Ke maki ji wani shi ma da yake wai ana tsadar rayuwa shi ma kare-kare aka ce ji shi wai wannan kuɗin man da aka kara ai duk ba abin da za mu illa mu kara kuɗin mu ma abin da muke karba me me sa wai wankin takalmi to fa ke kaji eh yau da tsadar rayuwa ta kai ke da to Allah Allah nuna mana bayan tsadar rayuwa ko menene ne ka baba kamar da muka saba bari mu bude babin da gaishe-gaishe yau din nan da makon da ya shige kasan makon da ya shige ah, gaskiya an biyo mu bashi yawwa an biyo mu bashi sabili da rashin da aka yi mana na shi mm. ah, mai gidan rediyo amfani a jamhuriyar Nijar. rediyo amfani eh, haka ne eh, jamhuriyar Nijar. Grema Bukar ko? To sabili da haka an biyo mu ba su suka an ɗaura waɗansu rakin za mu mm. taya su murna. To, eh, za mu fara da mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan gidan alhaji Aminu Magaji dan iyan ambarura da kuma marigayi alhaji Bala mai dala kofin marke da kuma na alhaji Bello ambarura ciroman ambarura domin auren 'ya'yansu da za a yi da sai ba Aminu Magaji da Bashar Bello sai kuma Aisha Aminu Magaji da angonta Tasi'u Bello Isa Ambarura za a yi wannan auren ne Asabar 26 ga watan nan na Maris a kofar gidan Alhaji Aminu Magaji No. 4 STV Layout bayan gidan man AA Rano da ke kan hanyar Sokoto za a yi auren ne da karfe goma sha biyu da rabi na rana wato Asabar 26 mako mai zuwa kenan ko ba. Haka. Yau wato wannan kuma kamar yadda muka ce an bi mu basussuka wannan auren aurarakin kan ce an yi su mako da ya shige aurarraki gida ɗaya ne hmm. suka aure da 'ya'yansu guda uku 'yan mata. Kai, e, E, Malam Musa Hamadu garkuwan Findiga Shi ne ya aurar da 'ya'yansa guda uku maryam musa hamadu ta auri adam muhammad bafayo sai kuma nafisa musa hamadu ita kuma ta auri abubakar aisami da sadiya musa hamadu wadda ta auri muhammad awal adamu to kamar yadda na faɗa a makon da ya shige aka yi wannan aure allah ba da zaman lafiya allah ya sa an yi adace allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare Sai kuma wannan auren baba da shi ma aka yi makon da ya shige ne na iyalan Alhaji Yahaya Barau da kuma na kaftin Bukar Barau mai ritaya waɗanda aka aure da 'ya'yansu Isa Yahaya Barau da kuma Ummun Kaltum Abubakar da kuma aure da aka yi na iyalan Honorable Abdulkarim Abbas wanda ya aure da Esther Fatima Abubakar Abbas sai dai ita kuma ba gaya mana ma kowane ne angon nata ba to da mm, fatan mm. an yi wannan ango ya san kansa yawwa ango ya san kansa <laughs> <laughs> ango ya sha guda mm. to har yanzu har yanzu muna miƙa gaisofa ta alheri da ta murna ga iyalan alhaji shehu abdullahi turakin jaggebe da na marigayi abdullahi sani Makiri. to baba da kuma na yan mm. an yi auren ne tsakanin ibrahim abdullahi sani da kuma maimuna shehu abdullahi jangebe har yanzu muna mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi abubakar sikam domin auren 'ya'yansu mm. a da garba wala da fa'iza ɗahiru da aka yi shi ma a makon da ya shige. To ni kuma akwai wannan sakon taya murna wadda an riga an ɗaura auren wanda za mu mika ga iyalan gidan nunu a zangon kumasi na daurin auren yarsu wato rahama kenan da mijinta saluhu wanda aka daura a makon da ya gabata a um, jagorancin wato hajiya maimunan nunu wato magajiyar sarkin zangon kumasi kenan muna mika sakon gaisuwa da taya murna sannan allah ba da zaman lafiya ya ba da zira ba a wannan auren da aka yi wato dukkan waɗannan eh, da angwaye da amare to Allah ya sa ni a eh. dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin summa amin masoya masoya masoya masoya masoya idal dalla muna roƙon kanwa ni sallah cikin bautar Allah sallama soya da sadatun ga ma'aiki. Dalla muna roƙon

lafiya baba muna mika gaisuwar ta'aziyar rasuwar dattijo alhaji habiti na unguwar jeka da fari gombe da ya rasu bayan ya yi fama da jinya sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan malam ahmadu tela na unguwar jeka da fari gombe wanda shi ma allah ya yi wa rasuwa sanadiyar kaɗe shi da wata mota baba wani ya mota ne ya banke shi hmm. kuma ya zama ajalinsa a hmm. gombe to Allah ji kai shi mamatan mu kuma amin sun amin to yanzu kuma sai wasiƙu masu sauraro wanda za mu fara da wannan da ke cewa fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka kamar su anti grace da baba yakubu makeri ya ce ta ce sa'adnan ina gaida hajiya hawa da gauda mai tuwo tashar mota bajoga da matan malam malam mai zanen hula da matan yusuf bazuka gololo da matan alhaji adamu sarki sangaru sako daga hajiya asabe matar alhaji haruna bibi tarmasuwa da matan alhaji sule na yashi bajuga sai kuma sakon abar ya huce da ya fito daga babawo mato mai aduwa ya ce fili abar ya huce ga sakon gaisuwa na sada zumunci zuwa ga alhaji sarkin yaƙi ghana abdullahi laki funtuwa da abdulaziz ɗan goga mai aduwa da alhaji sani bo mai aduwa da malam aminu gidan gona mai aduwa da mani tinau mai aduwa da bashir lili mai aduwa da musa malam indu da nasiru dogon dutse da mai girma sarkin fulani mai aduwa alhaji abubakar muhammad da dukkacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka To baba aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu dire da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun ali abdullahi doron baga ya ce yana so a miƙa mashi gaisuwa fata alheri ga adamu aliyu ngulde da hamidu babagana maiduguri sai bukar m goni be fukawa da sadi bin dauda baturiya sai mutawakil gambo doko da ilyasu kedi dan bushiya da alhaji mai hula askira sai usman asasul islam muromti maiduguri da malam sale adamu milfo baga sai baba kyari al'ansar fm radio maiduguri da ali madu amdo baga da fatar an tashi lafiya kuma yana mika fata alheri da godiya ga daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka to a madadin shugaban sashen hausa aliyu musafafan fito muna amsa wannan mm. <laughs> gaisuwa ko haka I'm in your country. baba yau zan baka wani labarin wani kaga dai mu a hausance muna kasan mun hausance kowace kabila ko haka dan ne muna cewa bayarbe muna cewa inyamuri muna cewa haka dai ba zan faɗe ba eh ba zan haka dan ne eh yawa to ibo ana kiran shi hausance ana kiran shi inyamuri ko wai wani inyamuri ne yake zaune a birnin Kano eh sai ya halarci zaman kotu bai taba shiga kotu ba sai ran nan dai ya ce wani shi ma je ga irin waidar da ake toyawa a kotu ko tsotsai ya kama shi ko kuma <laughs> eh. ya ce bari ya je kotu ya ga abin da ake a kotu hmm. shi kenan wannan shiga shi kotu sai ya sa a wannan rana a wannan zaman hmm. ana sauraron karar wata mace da aka ce ta aikata zamba ake tuhuma da aikata zamba To da aka kammala yana zaune da yana saurare da aka kammala eh. sauraren karan sai alkali ya yanke wa matar hukuncin ɗaurin shekaru biyar ko kuma taron naira dubu ɗari biyu da hamsin. A ah, lalle wannan abu da girma. Yawwa sai alkali ya yi tambaya da cewa za a tafi da matar gidan kaso amma idan har da akwai wanda zai tsaya mata to za ta iya samun 'yancinta. Eh. shikenan ana nan shuru shuru shuru shuru in ya ya zauna ya zauna bai ga kowa ya tashi ba ya tashi haka yawa bai ga kowa ya tashi ya tsaya wa wannan matan nan ba sai ran shi ya ɓaci hmm. sai ya ce a ran shi ya tunani ya ce hmm, hausa mugu mugu wallahi <laughs> hausa mugu <laughs> zai bari wannan mutum ya yi shekala biyaru a prison saboda tsayawa kawai mugu ya ce kana biyar a prison saboda kawai tsayawa kawai wai <laughs> sai shi ya wufi ya mike tsaye ya ce wa alkali ya tsaya mata mishi eh <laughs> ce wa alkali mun tsaya mishi sai alkali ya ce mashi to tunda an samu wanda zai tsaya mata ba za a kai ta gidan kaso ba hmm. sai alkali ya ce mashi to kai ya sunanka sai nyamuri ya ce mashi sunan mutu ne du to <laughs> sai alkali ya ce to to cinedu za ka biya taron naira dubu ɗari biyu da hamsin don wannan bayawa Allah ta samu yancinta kamar yadda ka riga ka faɗa cewa ka tsaya mata. Hmm. Sai cinedu ya ce menene alkali ya ƙara zana mashi <laughs> za ka biya taron Gafi eh. ya taron dubu biyu da ɗari biyar. Ai, dubu eh, ɗari biyu da ɗari eh, da hamsin. Dubu ɗari biyu da hamsin. Tunda hmm. ka tsaya mata. Sai Sule <laughs> ce. Na 250,000 naira bi za to. Sai alƙali ya ce kwarai. <laughs> yace karkali yace mishi kwarai sai ne da yace oga alkali to mun zauna mishi kai ba ma mun zauna mishi ba mun ma kwanta mishi. <laughs> Ya wanke hannunsa. Yawwa tun da an tsaya mishi ne aka ce biya dubu ɗari biyu da hamsin. Mm. To shi ya zauna ya zauna mishi. Ah, ya kwanta wato kwata kwata ya wanke hannunsa a cikin wani al'amari. Da ce tsaya wani karfin Allah ya kwanta masa ko ni ne kwanciyar zai yi don saboda fin da kai da cikin rigima. tun da tsaya wannan oh, <laughs> ya koma ya zauna ya ce to shi ba zama ba ya ma kwanta shi ke da abin ba shi cikin rigima to ba <laughs> mu daga malama Judu na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki da ya zama da dim baba ya ko bakeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya yawa to yanzu mu ma bari mu kwanta biki yawwa to <laughs> ku daina dariya da tsakar dare baba ado ba duba <laughs> an shafe buku <laughs> na yi karatun so na yi rubutun so alƙalami kalamin a kalabati sha fahami fahami so na yi rubutun so alƙalami ƙalami a kalbatin shafari ƙwari ƙwari na yi karatun so yau ke na gani babin so na yi doba ke na gani komai hali na wuya ko tsanani Allah sarki na shi zai magani Allah Allah shi yayye maka da gani fahani yau na yi na dama abuwa kai haƙuri eh, fahani da na kuri na yau na yi nazari fahani ban kyauta ba a baya kayo haƙuri ba komai ayyawi na yau haƙuri Allah sarki na shi zai magani